الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi muna cikin dai wannan aya mai albarka wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa in sajadu falyakunu min wara'ikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka walyakhudhu aslihata khizrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناها عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا هزركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا wannan aya mai albarka ita ce ta haifan mana nau'ukan sallan yaƙi har guda shida da muke bayanin su din nan a inda jiya muka yi bayanin guda hudu wato kafurai dama suna sa rai idan ana yaƙi sai su haɗu sai su yi mitin sai su yi shawaran cewa a bari kawai ai wani lokacin sallah zai yi da musulmai sallan nan ta fi soyuwa a gare su fiye da iyayensu da 'ya'yansu da matayensu sannan natsuwansu a wajen wannan sallan kuma ta mantar da su duniya gaba ɗaya da abin da ke cikinta su koma lahira saboda haka mu bari sai lokutan sallan su yayi sai mu kai musu farmaki nan eh mu gama da su shine Allah ubangiji subhanahu ta'ala a take ya aiko mala'ika jibrilu Yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayin irin wannan sallah wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su a wannan yakin ga yanda za a yi sallah sai kuma duk wanda ya jagoranci yaki in aka je ana yaki lokacin sallah yayi ga yanda ake yin ta imma abokanai su kullo muku daidai alƙibla yanda za ku iya dama kuna sallan kuna fuskanta alƙibla ba matsala ko su kullo muku ta wani ɓangare wanda ba alƙiblan ba to duk da haka dai za a yi sallan nan ba za a bar lokacin ta ya wuce ba to alhamdulillah jiya salon sallan shida ne ina jin jiya mu yi bayanin nawa guda hudu zan maimaita su domin a jona su na farko idan aka je yaƙi idan abokanan gaba suna suna ta alƙibla ne ta inda daidai dama musulman za su fuskanta su yi sallah ta nan ne makiyan suka kullo musu shi kenan dama faduwa ta zo daidai da zama kenan sai a komanda ko jagora ya raba sojoji biyu kawai waɗannan sai su je su ja daga da makiyan gaba ɗaya su tsaya tare da su ina fata an gane ko sai ɓangare na biyu kuma gurbi kenan sai su zo tare da liman liman ya tada sallah dama in tafiya aka yi sallan kasaru ce raka'a biyu Shi kenan sai liman ya tada sallah ya yi ma waɗannan raka'a ɗaya cikakkiya ina fata an gane ya karanta fatiha da sura ya yi ruku'i ya yi sujada ya ɗago yayin da ya ɗago zuwa raka'a ta biyu sai liman ya kafe a tsaye ya kafe a tsaye su kuma waɗancan sai kawai sai su fita daga bin liman sai kowa kawai sai ya karanta fatihan shi da suran shi sai ya yi ruku'in shi ya yi sujadan shi ya yi sallama individually a nan ina fata an gane ko su ci ko ɗaya raka'an sai su tashi sai su je su maye gurbin waɗancan su kuma waɗancan idan suka zo za su tarar da liman a tsaye dama cikin raka'a ta biyu yana jiran su suna zuwa suna kabbartawa suna jonawa da liman to a lokacin ne liman zai karanta fatiha da sura ya yi ruku'i ya ɗago ya tafi sujada in ya je sujada shi yanzu ya raka'a nawa kenan biyu sai liman ya zauna abin shi sai ya zauna yana zama su sai su miƙe kamar masbukai kenan ko sai su kawo raka'ansu ɗaya kowa ya ka raka'a idan ya ka raka'ansa ta cikon sallan shi suna zama suna tarar da liman a zaune shi kenan sai liman ya fara tahiya sai ya yi sallama su sallame ya sallama su sallame an gano irin wannan shine salo na farko kenan salo na biyu liman sai ya raba sojojin gaba ɗaya za su zo gaba ɗaya sai a haɗu kamar yadda muka ce ana fuskantar da alkibla ɗin sai a raba sojoji sahu biyu sahu biyu yayin da suka tsaya liman ya kabbara suna sallah ko yana rike da makaminsa yana rataye da shi ai kaga ana face to face da makiya ba wani movement ba wani abin da za su yi wanda ba za a gani ba dama akwai wuta a hannu kawai sai kawai daga bindigan shi a fara ba da wuta ana sallah ina fata an gane ko to idan ana nan ana nan idan liman ya karanta fatiha da sura yayin da ya je ruku'i to sai sahu na gaba da suke kusa da imam sai su je ruku'in tare da imam sahuna na baya shi kuma suna tsaye suna watching suna lura suna kallo yayin da imam ya dago da waɗancan ina fata an gane ko suna tsaye suka dago daga ruku'i sai sahun baya sai su tafi ruku'insu idan suka yi ruku'insu suna ɗagowa sami Allahu liman hamidahu liman yana ji da sahun gaba sai liman ya duka zuwa sujada waɗannan suna kafi a tsaye liman yayi sujada ya da ya zauna ya sake komawa sujada sai ya mike yana mikewa sai sahun bayan sai su duka zuwa sujadan su su yi sujadan su guda biyu sai su mike kuma suna su tarar da waɗancan a kun ga wannan yi wocin wannan ya maye gurbin su ya kalli na waɗannan wanda suke sujada waɗancan su tsaya suna kallo ina fata an gane ko to idan suka ɗago aka je sujada ta biyu aka ɗago sahun gaba suna zaman tahiya nan kuma suna kallo suna riƙe da makamansu sai sahu na baya sai su duka su je su jadansu guda biyu sai su ɗago sai su tarar da waɗannan a zaune sai liman ya yi tahiya a yi sallaman tare ana zaune ana kallon makiya movement nasu an gane salo na biyun nan na'am salo na uku shine imam sai ya yi haƙuri shi sai ya yayi raka'a hudu sai ya zo da group A group A wannan kuma idan ba a iya kallon alƙibla kenan kafiran sun bullo ta yamma kaga ba dama mu ba su baya mu ce za mu yi sallah a haka ko irin wancan salon ma ba zai yiwu ba to sai a raba sojojin group A and B gida ɗaya da eh, gida ɗaya biyu group A sai su zo tare da liman group B kuma kaso na biyu sai su tsaya su ja daga su fuskanci waɗancan to sai liman ya yi wa group A raka'a biyu cikakku sai ya musallame su tafi su mai gurbin waɗancan gurbi sai su zo liman ya sake tada kabbara kuma su a musu raka'a biyun su cikakku a sallame su tafi kowa ya samu raka'an shi bibbiyu da sallama liman shi yayi nawa yayi hudu yayi hudu mana yayi ma group A raka'a biyu cikakku ya sallame yayi wa group B raka'an su biyu ya yi sallama ya sallame sun tafi ba ya yi hudu ba shi yawwa kun gane salo na uku salo na hudu shine liman sai ya raba musu raka'a biyun kowa ya bashi raka'a ɗaya a tafi shine group ɗaya group wa group ɗaya idan suka zo suka kabbarta raka'a ɗaya liman ya musu raka'a ɗaya sai liman ya tsaya a tsaye sai su su tafi kawai su yi sallama sai su tafi kai su mai gurbin waɗancan ba za su yi sallama ba sai su gudu su mai gurbin waɗancan din suna tafiya a haka suna tafiya a haka suna riƙe da makamansu sai waɗannan sai su yi sauri sai su zo su mai gurbin su tarar da liman a tsaye liman shi ma sai ya musu raka'a ɗaya ya sallame su ma waɗancan su sallame duka ya raba musu raka'a ɗaya amma wajen sallama an haɗu an gane salon yawwa wannan salo na salo na hudu kenan to salo na salo na biyar din shine idan lokacin an caɓe kawai ba dama ma arabu into groups babu kawai waɗannan sun bullo ta nan waɗannan sun bullo ta nan waɗannan sun bullo ta nan duka kawai an fara an cakudu kawai ana wani irin haka din nan kawai an cakudu ana doke-doke kawai ana kokowa abin nan lokacin sallan yayi liman bai da iko ya ce a tsagaita a zo a raba wannan duk ba zai yi ba sai ka yi sallan a haka ina fata an gane ko Yawa wariji waɗansu malamai salo na biyar ɗin kenan ana sallan dai kuna shaƙe-shaƙe dai da kafiri haka kana attahiyatu yawwa ina fata an gane ko yawa kuna shaƙe shaƙe dai sai ka fara Allahu akbar Allahu akbar ana kokowa a juya nan a juya nan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim wa maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka ana kai sara ana dojin ana kauna qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budu ana a karanta sura a ce Allahu akbar sunna sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd an kai ma wani gula ta baya haka za a yi sallah yawa ko ka bi wani yana gudu kana attahiyatu lillahi azza ku yi nan ku ka bi shi ya kauce ka fyaɗe kafan shi ku dunkule a ƙasa kuna juyawa ba malam kana assalamu alaikum yana tafiya lahira ina fata an gane wannan shine al-iltiham ko al-iktiham an cakudu an haɗe kawai yadda ba za a iya rabuwa ba ina fata an gane ko to a wannan haɗewan ɗayan biyu ne ko ka zamanto al-matsulub kai ne kafirin ke bi kana gudu kana dojin kana so ka juyo kaga ka fuskanci nan ya biyo ka ka juya nan kaga nan ko ina za a kalla ba amma alƙibla ɗaya ba to ko ko ka zama to kai ne talibu din mai neman kafirin kana gudu kana bin shi da doki yana gudu kana bin shi a zagaya nan ya zaga bayan bishiyoyin nan ka bi shi ka shawo kan shi kana sallan ko shi kuma bai zasa shine mai neman ka din kana gudu kana juya kana neman yadda zaka juyo duk a haka za a yi sallar sai dai shi bil ima'i kana nuna Allahu akbar sami Allahu ne. ko kuma in haka din ma ba zai ba kana nuna wannan kabbaran a zuciyanka ta ruku'i ce wannan ta sujada ce wannan ta dagowa ne a haka za a yi sallah a haka za a yi waɗansu malamai suka ce idan rincaɗewa ta yi irin wannan misali yanzu in wani ya shaƙe ka haka kai ma ka shaƙi wuyan shi ina za ka iya karatu sai waɗansu malamai suka ce irin wannan rinca ɗewan ana iya jinkirta sallah ko da lokacin ta ya fita malamai suka ce can mutum bai jinkirta sallah har lokacin ta ya fita matuka yana cikin hayacinsa suka ka irin eh, tarihin yakin tustur din nan suka ka yakin abin eh, uhud eh, yakin ahzab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace shagaluna ani salatil wusta salatul asr fa mala Allahu quburahum wa ajwafahum naran kama shagaluna an salatil wusta an shagaltar da manzo Allah a ranar ahzabi din nan har ya manta bai sallar la'asar ba sai bayan isha ya tuna da ita yayi addu'a ta musamman yace ya Allah na roƙe ka ka cika cikkunan su da wuta kaburburan su a cika shi da wuta su kafiran sannan cikin su kuma a cika shi da wuta kabarin cike da wuta can cikkunan su kuma a cike da wuta kamar yadda suka shagaltar da mu ba mu yi sallar la'asar ba har lokacin ta ya fita wannan suna ce ana iya jinkirta sallan don ka samu ka rika ma karatun ka abin nan aka ce duk yanda ka samu samu kanka in yaki yarin shafe kai a haka kawai shine fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa in khiftum farijalan idan tsoron yayi tsanani kafuran suka zubo muku kuka shakudu kawai to farijalan ku yi sallan kuna tafiya akan kafa aw rukbanan ku yi sallan kuna haye akan ababen hawa kana hawa a doke kana sukuwa kuna kai sara kana sallan a haka ka juya ta nan ka biyo wani kuma kana sallan dai ka juya ta nan ka sare shi ka biyo wanda yayi nan a haka za a yi sallan dama raka'a biyu ne har a idan ina fata a irin wannan zamanin kuma in kai maya pilot ne na jiragen sama eh, abun nan to kana sake bama bamai kana daga kana sallan ka juyo ka ce rabbana wa lakal hamdu ka sake zabura ka sake waɗansu kai sama kana sallan kana rola kana rola da jirgin yakin haka in ka iya sosai ina fata an gane ana sallan ana haka can ka ce salamu alaikum salamu alaikum ba a yadda dai a jinkirta ta ba wannan shine salo na nawa salo na biyar so salo na uku kuma eh, na shida shine wa fa'idat ma'anantum fa'idat ma'anantum faqimu salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mamud yanzu idan aka da tai kuma sai ayi sallan sai ayi sallah eh, ana kasaru sallan kasaru din koda a gida ne koda a gida ne ba sai an yi tafiya ba Um, kafirai suka fado wa gari to nan din macewa a gida kuke ana yin ta a matsayin kasaru din sai a yi ta a matsayin kasaru din kawai to nan kuma za a yi ta cikakkiya ne za a yi ta cikakkiya sallar azhar abun eh, idan aka zo afwan idan aka zo sallan azhar waɗansu malamai suka ce za a yi ta cikakkiya saboda a gida kuke saboda a gida kuke za ku yi ta cikakkiya sai liman ya raka a biyu ma waɗannan eh ya zo ya ware ya yi raka'a biyu kaga fatiha da sura fatiha da sura ko group A kenan shi kenan sai ya sallame sai su su tashi su ciko sura fatiha fatiha waɗanda suke zuwa kuma yanzu gurbi sai su tarar da imam a tsaye yana jiran su to sai ya musu raka'a biyun da suka rage to kaga su a waje in sun tashi sai su ramo mai a mai fatiha fatiha waɗannan sai su rama mai fatiha da sura mai fatiha da sura a haka za a yi malamai suka ce in in magariba ne da yake ita ba a mata kasaru sai ya yi wa mutane farko group inda za su zo su raka'a biyu raka'a biyu sai ya mike sai ya jira group B da za su zo a raka'a ta ta ƙarshe waɗannan sai su tashi to in su yi biyu din sai su tashi sai su kawo fatiha kawai sai su sallame su tafi in suka karbi waɗancan waɗancan sai su tarar da imam a raka'a ta ƙarshe imam yana ƙarasawa sai su miƙe sai su ka raka'an su nawa biyu su kuma sai su sallame a ciki wannan shine salam ba a dai yadda bane ba a dai yafe ka bar sallah ba ala ayyi halin ta kowane irin yanayi wannan kuma malamai suka ce saboda sauƙin addinin musulunci addinin musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ce shi addinin musulunci e, inna hadha ad-din yusrun wa lan yashadda ad-din ahadun illa ghalabahu addinin musulunci addini ne mai sauki mai saukakawa ba mai tsanantawa kansa a cikin addinin musulunci nan sai ya sare sai ya gaza sai ya bari amma in ka yadda musulunci ya faɗa akwai sauki a cikin lamarinsa in kaga kana addini kana shan wahala kaga kana addini kaga ka kode ka fita haicinka ka fita kamanninka kana ta zufa to babu shakka akwai inda ka sake sunnan manzon Allah wani ya baka bid'a ka rike don ita gara ka za ta yi sosai bidi'a ta fidda kai hayacinka ta fidda kai kamanninka ka rika sa huluna biyar a kai ka rika sa tabaro abin nan ka ɗauko waɗansu kaya ka sa ya ka fita hayacinka kwata-kwata da makamantansu haka za ka kar ko a wani ya baka wani a wata sallah ta kafa dubu biyar ko wani tasbihi kafa dubu saba'in ko wani abu ka ga baka iya amsa sallama baka iya fita wajen aiki baka iya zuwa wajen sana'a baka iya kaza wai an baka wani abin nan kana wuridi in kaga kana wahala kana ruwa a ibada to da izinin Allah in ka bincika wani ya raba ka da sunna ya baka bid'a ya damka maka bid'a a hannunka amma addinin musulunci nan kan a ba yanda za a yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora maka abinda ba za ka iya ba ina fata an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu yana cewa a hadisin az yassiru ku rika sauƙaƙawa wala tu'assiru ku daina tsanantawa kanku wa bashiru ku rika albishir da jawo juna a jika wala tunaffiru ku daina tarwatsa jama'a ku tsananta wa jama'a har su tarwatse su bar su bar addinin musuluncin nan ina fata an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tarihi mun sani ya ce ba a taba bashi zaɓin abubuwa guda biyu ɗaya mai tsanani ɗaya mai wahala face sai ya zaɓi mai mai saukin haka manzo Allah sallallahu ya nuna to ala ayi halin da izinin Allah subhanahu ta'ala wannan shine yanda ake sallan ah, sallan yaki ake sallan yaki barakallahu akwai dan uwa da ya turo mun sallah waɗansu sojoji a wasu ban san ko waɗansu sun gani ba ina jin sojojin wace ƙasa ce ko indonesia ko ina ne suna filin daga suka zo suna ɗaya daga cikin wannan salon sallan wanda sahu biyu din nan wanda ɗaya zai je da imam ɗaya na baya su tsaya in waɗancan sun ɗago na baya su tafi wannan salon suke yi suke apply yana nan a whatsapp to Allah ubangiji ya sa mu dace ina ne wuce sai fa'iza qadaytum salata ko na muje فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا to kaga yanayin sallan sallan yaki din kaga wata an rage adadinta an zabge adadinta wata kuma rukunan nema aka kwashe gaba daya kaga kana sallah kana gudu kan ina wani rukunin ruku'i eh war ruku'u war raf'u minhu ina wannan ya samu kaga an kwashe rukunan ma gaba daya wanda sai da su sallan ta amma an yadda a kwashe su din yayin sallan yaki to shine Allah yake ce fa idza qadaytumus salata idan kuka idar da sallan gaba kuka yi ta a ɗin, fazkurullaha ku ambaci Allah wane ne ambaton Allah bayan an idar da sallah shine kace eh, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 30 da nawa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah talatin da nawa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar talatin da nawa لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير هذا سوني أذكار da ake bayan sallah sannan ka duba kana idan da sallah me zaka fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah me yasa mutum sallah yayi kuma da zaran ya idar da sallah sai ya fara neman gafara kamar wanda ya je sako saboda wani yana sallan a lokacin yana tunanin absent minded ne yana tuna wani harkan shi can wani yana sallan yana tuna shagon shi wani yana sallan yana tuna wurin sana'an shi wani yana sallan yana tunanin zai je kaza zai je kaza to kana idarwa wannan yar sha'afar da kai har ka fara tunanin abun duniya kana tuna nan kana tuna nan kana idarwa sai ka nemi gafara ya Allah a gafarta mu a gafarta mu a gafarta mu so uku saboda dan wannan sha'afar da kai ina fata an gane ko ana so ka taro hankalinka gaba daya zaman zamanto Allah kake tuna kai sai ka tuna shagonka kaga ai matsala ta tuna ka ce kanta ta sama inna fa ba gesha yanzu abinda za ina idda sallah zan zan je kasuwa in sayo gesha kaga ai bai dace kana gaban Allah gesha ta zo ta ta kauda hankalinka ba ko kuma ka ce kai zan je gun wani ma an gwarri mi daga nan ina da wani abin nan amalali duk fa ana sallah ake wannan shi yasa mutum da ya idar sai ya fara da astaghfirullah astaghfirullah Allah ta gafarta Allah ka gafarta Allah ka gafarta sau uku Allahumma anta salamu minka salam ai waɗannan azkar din duka sai a zo ai waɗannan 33 uku din sai a cika da la ilaha illa illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku alhamdulillah shine fa idza qadaytumus salata idan kuka idar da sallah fazkurullah kun ga waɗansu ana idar da sallah yake ga suna gudu masa su fita masallaci kuma ga umurnin Allah anan Hmm? kana idar da sallan ga abin da za ka yi ka tsaya ka yi ambaton Allah ka yi waɗannan astaghfirullah ga sunan a rubuce eh Allahumma anta salamu la ilaha illa wahdahu la sharika lahu lahul la ilaha illa la mukhlisina lahu ad-din wa law la ilaha illa Allah la na'budu illa iyyahu ala ni'mati wal fadli wa thana'i la ilaha illa la mukhlisina sannan ka yi su duka inda safe ne ka kul huwallahu ka yi su da falaki uku uku inda yamma ne haka duk yi irin waɗannan sannan ka zo kai subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 ka cika da la ilaha illallah ka nazu amma waɗansu da zaran an idda da sallah ya kaga suna gudu sai su bar wannan alheri wani da zaran an idar da sallah sai kaga ya fara kallon abubuwan kallonsa shi dai a zo a saya kuɗin da za a bashi ya fi masa waɗannan ɗin. wani da zaran yi da sallah fa ya fara neman naira ashirin jama'a kaza kaza kaza kaza ina da kaza ina kaza shi duk waɗannan abubuwan da zai san su da darajansu da albarka da ladan da yake ciki da bai yi ba da sai ya yi su ya nemi abun duniya amma ya kaga mutum duk ya yi watsi da su kawai masallaci ya zamanto kaman a kan ce ake zaune ana jiran liman ya idar da sallah a gudu a fita sai ka samu wani mawai bbc ma kar ya wuce masa yake wannan saurin duka wannan shirme ne duka wannan shirme ne su in ta bude bai wuce kaji an kashe mutane musulmai a Siriya ba an kashe kaza bai wuce kaji an kona masallaci ba bai wuce kaji an kai wani hari ba an rusa masallaci me ake ji yanzu in ba shi din ba sai ya tsaya ya natsu ya yi ibada yadda ya kamata ina fata an gane wannan ibadan da kai fa baka san in asuba ce baka san wallahi ko ba za ka riski zahar ba in ka samu azabin nan ka yi ta kaman ita ce sallanka ta ban kwana ka zauna ka yi komai nata ka jingina abun duniya wataƙila fa rayuwar ba za ta kai ka la'asar ba waɗansu sun yi an yi magari an yi la'asa an yi asuba da su ba su kai azahar ba duk mun sani wani an yi azahar da shi bai kai la'asar ba wani an yi la'asar din bai kai magariba ba shi yasa ake ce sallu salata muwaddi'in in za ku yi sallah ku yi sallah ta irin masu ban kwana da duniya ka ɗauka wannan sallar ita ce ta ƙarshe ta ban kwananka da duniya a rika kyautatawa mu rika kyautatawa kanmu mu rika yi wa kanmu adalci mu rika ibadan nan yanda Allah yake so innama yataqabbalu Allahu minal muhsinin minal muttaqin Allah yana karban ma masu tsoron sa yana karban ayyuka da aka kyautata kuma Allah bai karban abu baja baja baja kawai shaf shaf ka ka mulmula kawai ka jefa a karba sam mu daina mu'amalantan Allah da wannan mu'amala dama an halicce ka don ibada ne tsaya ka yi ta da kyau Allah wani ya sa mu dace Allah ce kai za qadaytumus salata idan kuka idar da sallan faskurullaha ku ambaci Allah kuma kiyaman a tsaye wa qu'udan a zaune wa ala junubikum sannan in a gefen ku duka ku ambaci Allah dai eh in za ka miƙe ka ambaci Allah idan za ka fita ka yi askar na fita gida in za ka shigo ka yi askar na shiga gida in za ka shiga bayan gida ka yi askar na shiga bayan gida in ka fito ka yi waɗannan addu'o'in in za ka fita ka yi wa in za ka zauna ka ce bismillah ka zauna ka rika istighfari wa ala junubikum in za ka yi bacci kuma ka sa ka akan gado shi ma ka yi addu'o'i da manzo Allah yake idan zai kwanta falaki da nasi da kulhu Allah a shafa a jiki a karanta su ayatul kursi a kwanta a fuskanci alkibla in gadon an yi shi da haka in babu kuma la asa duka a ambaci Allah dai kamar yadda Allah madaukakin sarki yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar shi yasa hadisai suka tabbatar na Aisha tana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazkuru Allaha fi kulli ahyanihi manzo Allah yana ambatan Allah a kowane yanayi ke ciki sai dai yana bayan gida ne toilet nan ne baya ambaton Allah subhanahu ta'ala ko kuma wani wuri da ba a ambaton Allah a wajen hmm? kana tafiya kai addu'an tafiya ka ambaci Allah a tsaye za ka zauna ka ce bismillah ka ambaci Allah a zaune za ka kwanta ka ce bismillah ka karanta addu'ai ka ambaci Allah a kwance ina fata an gane waɗansu malamai suka ce a in sallan ne ba za ka iya yin ta a tsaye ba fazkurullah qiyaman ku ambaci Allah a tsaye fazkurullah din nan bi ma'ana sallah ake nufi idanu ya ayyuhal ladina amanu idanu diya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah zikrillah din a tafi sallah ake nufi to shine sallan asali ka yi ta a tsaye in ba za ka iya ba wa qu'udan ka yi ta a zaune idan ba za ka iya ba wa ala jambin ka yi ta a kishingide ta gefen gefenka sai dai ka san wanda ya salla a tsaye ya fi wanda ya yi ta na zaune rabin wanda ya yi ta a tsaye ne wanda ya yi ta a kwance haka ta gefe rabin wanda ya yi ta a zaune ne haka ladan ake rankin ɗinsu ina fata an gane ko Allah ya ce fa'idat ma'anantum idan aka samu natsuwa kuma abokan gaba suka tafi duk wani tsoro na yaƙi da barazana yaki komai ya kawu an dawo back to normalcy ana zaune lami lafiya yanzu babu wani tsoro Allah ce fa aqimu salata to sallan ta yi rizumin a rika yin ta asalin yanda take ko ba haka ba da can an yi ta raka'a biyu yanzu ta dawo cikakkiya da an yi ta sai da group biyu yanzu a haɗe duka da an yi ta kana gudu a kafa ma kana kallon ko ina to yanzu dole sai ka kalli alqibla yawa sai a dawo sallan ta yi resuming a dawo da ita a yanda take yanzu ba a yaddan maka ba a yaƙi ba yanzu kawai ka ce za ka yi sallah ka kalli nan a a yanzu an ki sai ka kalli alqibla ba a yadda kuma yanzu haka kawai ba yaƙi ba komai bane kawai liman ya muku a ɗaya kawai ku tafi ku cika ku yi waje waɗansu su zo ba a yadda ba kuma saboda dalilan da suka sabbaba ake yin sallan a wancan salon sun me sun kawu kawai sai sallan ta da asalinta fa idan ma'anantum fa aqimus salata ku tsaye da ita akan lokutanta da sharuɗanta da mustahabbanta da farillanta da rukunanta da an ɗebe rukunai ko ba ruku'i ba sujada ba menene tana gudu sai nuni da ka yanzu duk a dawo da su cikakkiya a yi ta akan lokacinta domin inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai sallah an wajabta ta akan kowane mumini an rubuta mata kuma lokutanta yawwa kana saba lokacin sallar nan Allah ya almaka alƙawari fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wanda ba sa sallah akan lokaci Yawwa Allah ya tsara maka lokacin sallah kai ka ce kai ka tsara wa kanka sai ka da aiki za ka haɗa sallolin duka ka yi su ba ta isa ba malam milin musalli na kawai yana jira ki wani kwazazzabo ne da wani waje a cikin jahannama Allah ya tana da kawai ka je ka yi ta lokacin lokacinta yadda aka faɗa na'am ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليم حكيما الله يتي ومؤمني مسلمي ولا تهنوا سم كذا كراوننا كذا كراوننا كذا ويكنس يشجيكو kada kasala kada ku yadda ku zaman ibtigha'il qaumi wajen farauto kafirai masu kawo muku cikas ku fita inji Allah kada ku samu rauni kada kasala ta shige ku ku fita ku farauto alqaum ibtigha'il qaumi ku nemo waɗannan kafiran duk inda suke wanda suke menene suke ka matsala wa addini suke ka tarnaki wa musulmai duk inda kuka ji su akwai su ku shirya runduna inji Allah ku je ku kai musu hari ku fatattake su wala tahinu kada ku yadda rauni ya shige ku ku ne je neman su ku je neman su kuna zaune kuka ji ga waɗansu sun hana musulmai kaza kaza suke a waje kaza Allah ce to maza maza ku je ku nemi su waye ne kafiran ku ladabtar da su inji Allah kada ku ce wai akwai wahalan tafiya akwai gajiya kwanan nan muka da yaƙi kwanan nan muka je na ina kwanan nan aka jima wani ciwo kwanan nan muka rasa suwa ne muka Allah ya ce in takunu ta'lamuna in kuna ganin ku kuna jin radadi fa innahum ya'lamuna su ma suna jin jisam radadin su kafiran da kuke yaƙa su ma suna jin wahala suna jin radadin fa innahum ya'lamuna kama ta'lamu suna jin raɗaɗi su ma kamar yadda kuke ji amma sai dai da difference bambanci tsakaninku da su watarjuna juna Allah ma layar yarjun ko kuna sa tsammani a wajen Allah abinda ba sa tsammani mu muna yaƙi don me don aljanna su suna yaƙi don me don duniya wannan shine bambancin ku ku akwai abinda kuke targeting da ya sa kuke zuwa yakin nan shine ku samu aljanna su kuma ba su da wannan to ashe ku ba ku yi asara ba kenan raɗaɗin ku da zafi da wahala da kuke gamuwa da shi zai rizoltin muku menene rayuwa mai kyau da ɗaɗɗa gobe kiyama a cikin aljanna su kuma ɗin a banza za su tafi a sare su su share raɗaɗin a banza gobe kiyama su shiga wani raɗaɗi kuma na wutan jahannama saboda haka ku ba ku yi asara ba wa kana Allahu lalle Allah ya kasance aliman ya fi ku sanin dalilin da yace kada ku sassauta ku fita ku neme su ya fi ku sanin hikimar haka hakiman kuma Allah mai hikima ne mai iya hukunci shi ya wajabta mana wannan jihadin dole mu yi shi ina fata an gane ko Allah ce kada ku yi nawa kada ku yi kasala kada ku gaza wajen nemo kafirai ku farauce su duk wanda kuka ji yana ta'asa wa musulmi yana ta'asa musulunci Allah ce ku je ku neme shi ku nemo su duk wahalan da kuke sha suna sha amma ku na ku ba ta tafiya a banja, aljanna za a ba ku nasu kuma a banza take tafiya don wuta za su koma to ta ya za a mai neman aljanna ya gaza wai wanda mai ne wanda sakamakon shi wuta wai ya fi ku kuma himma a'a ku ya dace ku fi himma inji Allah na'am inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqq haqqi litahkum bayna nas bima araka Allah ولا تكن للخائنين عصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما Allah madaukakin sarki yace annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilaykal Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga littafin nan alqur'ani na saukar maka da shi ga alƙur'ani nan na sauko maka da shi bil haƙƙi da gaskiya ƙur'ani nan wa bil haƙƙi nazala ko wa bil haƙƙi anzallahu wa bil haƙƙi nazala da gaskiya daga Allah aka saukar maka da shi kuma da gaskiya ya sauka kuma gaskiya ne yake kunshe da shi saboda haka manufanmu na saukar muku da alkur'ani nan ya muhammad litahkuma bainan nasi domin ka rika yin hukunci da shi tsakanin mutane bima araka Allah kaman yanda Allah ya nuna maka kaman yanda Allah ya saukar maka da shi haka nan zaka je kai hukunci tsakanin mutane da shi an kawa ne ya yi sata in an shaida ga shaidu an duba abin da ya sata din ya kai rubu dinarin e an ga mutumin yana cikakken hayacinsa da hankalinsa da komai ya je ya sata nan kuma ba lokacin yunwa ne da bala'i irin na fataran yunwa da fari a e, mai ya ce a yanke hannu a yanke kawai hannun ko na irin wani mutum ne ko na senato ne ina fata an gane ko na dan house ne ko na kwamishina ne ko na ambasada ne ko na shugaba ko na gwamna a yanka kawai bima arakallah yanda Allah ya nuna ma an kawo ni eh, ya yi zina eh, da shaidu kaza sun shaida sun yi kaza ya taɓa yin aure a'a to a masa bulala ɗari in ji alkur'ani kada a kauce Fam saboda wai shi ɗan wani ne ɗan kaza ba shi baya cikin annasu yana cikin annasu to hukuncin Allah ya hau kan shi dalilin da ya sa Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi domin ya saukar wa yahudawa a taura su ba sa zartar da hukunci akan manya idan suka yi laifi sai kan talaka mara galihu kawai har manzo Allah sassale ce la'anallahu yahuda Allah ya la'anci yahudawa kanu idza saraka fihim sharifu ad-da'ifu aqamu alaihi al-hadda ko wa idza saraka fihim sharifu tarakuhu manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya la'anci ahlul kitabi na yahudawa sun kasance littafin da Allah ya ba su na hukunci idan manya suka yi laifi hukunci littafin baya aiki a kansu sai su bar su su tafi kawai amma idan talaka mara galihu yayi laifi sai a zartar masa da dokan littafin yau Allah ce Allah tsine musu albarka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma tunda yahudawan ne da nasara suka gabaci annabi ko to shi ma Allah da saukar masa da Qur'ani bayan nasu yake ja masa kunne yake bashi umurni kada ya kuskure ya biye ma irin waɗannan yace zai mu'amalanci mutanensa da al'ummansa da ƙur'ani nan kamar yanda ahalul kitabi yahuda suka mu'amalanci mabiyansu ina fata an gane ko wala takul lil kha'inina kada ka kuskura ya kai muhammadu sallallahu alaihi ka zamanto wato hasiman mai kare alkha'inina maha'inta yaudara barayi kada ka kuskura idan aka kawo laifinsu gabanka ka kare su ka zamanto musu mai kariya saboda su manya ne idan kuma mutum ne talaka ka zartas masa can kada ka kuskura ka yi haka kal qur'ani ya zamanto ana zartar da hukuncinsa ne kan waɗansu banda waɗansu kada ta kuskura ina fata an gane ko yanzu mu duba abin da yake faruwa yanzu idan mutu yana kan shugabanci yana musamman ma irin namu na Najeriya gara tura ma sun fi waɗansu 'yan siyasan mu ma mutunci da ganin darajar kansu shi ba tura in ya san ya yi taɓar gaza a gwamnatinsa ya ka rubuta resign ya ce wallahi ya bari a ce a gwamnatinsa ko a jiharsa an yi wani abun barna ko wani wata barnan da haƙƙi ne na jami'an tsaro shi yana gani yadda aka rasa rayukan nan gara ya yi rizani in aka tuhume shi ya ci kuɗi menene har an kawo shi kotu rubuta rizani ne ke yi ko a ce an kama shi da mace rubuta rizani ne ke yi to amma mu namu har abada ne ana nan yanzu mu duba kwanaki hatta code of conduct din nan yanda ake na kama menene na ma'aikata din nan da yake ya hau suna so su gudu su gyara yanda a ce eh to yanzu an canja ƙarshen wani sashi ya ba ma waɗannan su ci ko kuma in sun ci kar a kama su to ka duba sai ga mutu yana barna wai shi an bashi wani immunity immunity wai akwai wani kariya da aka bashi shi ba a binciken shi ba duk abin da ya ba a dubawa to irin waɗannan dokokin da ake kirkira a katangance su a kare waɗansu maɓarnata maha'inta alha'inina a kare su daga zartar musu da hukunci Allah ce manzansa Muhammad kada ka kuskura kai wannan wata rana wata mace mahazumiya ta yi satan abun wuya necklace ta yi satan abun wuya kuma wanzu Allah yana aure daga kabilansu so ana ɗaukanta sirka ce ta manzon Allah tunda sallallahu alaihi wasallam ya yi aure daga kabilan da wannan matan ya fito bani mafzu ta sace abun wuya kuma an kama ta da shaidu kuma abun wuyan nan ya kai darajar da za a yanke mata hannu sai sahabai hankalinsu ya tashi ka duba sai suka ce ah sarkar manzon Allah kaza kaza kaza ai wannan abun kunya ne wannan ai ma bata gidan manzon bata kaza suka rika shawara ya za a yi kar azartar masa da hukunci ina ji aka tura ko abdullahi bin abbas ne ko wani ne ya je ina usama bin zaid eh a a roƙi manzon Allah a ce dai wannan abun da ya a rufa kawai a bari sai a ɗan mata faɗa ne kawai ko ɗan bulala ko ɗan gargaɗi ku duba aka je aka samu manzon Allah sallallahu ya ce a tashfa'u fi haddin min hududillah a tashfa'u fi haddin min hududillah a tashfa'u fi haddin min hududillah yanzu dokan Allah ne kake nema a yi favorin eh a yi favor a hukuncin Allah eh a nemi alfarma alfarma kuke nema cikin hukuncin da Allah ya zartar ya ce wallahi lau anna fatimata binti muhammadin sarakat ya yadaha na rantse muku da Allah da raina ke hannunsa yau da fatimatu yar muhammadu ne ta yi satan nan yanzu yanzu sai na datse hannunta ina fata an gane aka je aka yanke hannunta mutum ya laifi a shimfiɗa shi a mai bulala ya yi laifi duk abin ana yi a shari'a to shi yasa ƙur'anin nan kare zaman to abin wasa dokokinsa suna favorin wasu ban da wasu ina wastaghfirillah kuma ka rika neman gafaran Allah a cikin dukkan hukuncin da ka zartar ka rika neman gafaran Allah inna Allah lallai Allah kana ya kasance ghafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai mai tausayi na'am wala tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum إن الله لا يحب من كان خوانا عثيما نعم ولا تجادل يا محمد كركجيك كاري الذين يختانون أنفسهم ما سوحا إن كان كنسو سوحا إن كمتاني إري لوتاس برايي na gwamnati a'a masu yi wa 'ya'yan mutane fyaɗe a'a mai cin zarafin waɗansu ya kwace ma wani fili ya kwace ma talakawa ko marayu fili ya kwace musu gida ya kwace musu kuɗin gado ya danne ya yi kaza ya yi kaza sai kaga wani lauya ya fito yana zare ido kawai wai ya je kare su an kamo criminal life red handed sai kaga wani lauya ya fito kawai wai zai kare alhaji in alhaji ne zai kare oga in oga ne zai kare muska in muska ne zai kare shi ya san shi mai laifi ne ya danna ma waɗansu haƙƙi ya yi satan kuɗin jama'a ya yi rubda eh, eh, ciki ya yi kaza kaza wai shi kuma lauya wai ya samu lokacin cin abincin shi ya yi kaga ya kashi ya sa maka wata bakwala a hulan sanyi ne menene dai baka gane menene ya rufe kunne da ita har keyan shi ya fito ya dauki alkebba ba ta wa'azi ba ta goyon bayan zalunci da makamantansu kawai ya je ya dauki wadansu mata matan littattafai wai da fayil kawai ya zauna zai kare wanda ya ci dukiyar maraya bai ba isa a ta'a shi ba zai kare wanda ya sace kudin jama'a ya cinye su ba zai tabu ba zai kare wanda ya ci filin wani ba zai taɓu ba to duk lauya musulmi ba kuna nan ba in ba ku buɗe can ba don Allah da kare gaskiya ba kullu lahamin nabata bi suhti fannaru aula bihi duk wani kuɗi da aka tara ta hanyar haram da goyawa criminals gindi don a ci kuɗi iri yadda yake faruwa ai wannan tsokan da take tsira a jikinka ya kai barista ko san manzo Allah sassalace wutan jahannama ne ya dace da ita ba dai aljanna ba karyanka wallahi ba dai aljanna ba shine ake faɗa annabi ana faɗa wa annabi umurni ga annabi umarni ne ga al'ummansa kada su yi sam wala tujadil karka fito kace zaka kare zaka yi jayayya za a yi waɗansu maganganu a kawo a kawo menene Anin lazina yahtanuna on behalf na waɗansu criminals masu ha'intan mutane mayaudara maciya amana ka ce za ka kare su Allah ce inna Allah la yuhibbu Allah fa baya son wannan da kaje za ka kare shi din Allah fa bai san shi Allah fa bai san shi kai ma in ka je za ka kare wanda Allah bai son shi don kai kana san shi to kai ma din fa'ula'ika minhum kai ma kana cikinsu wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum to inna Allah la yuhibbu man kana khawanan Allah baya son mutumin da yake da yawan ha'inci maha'incin mutum mai cin amana Allah baya san shi sannan asiman mai yawan laifi da zaluntar mutane Allah bai san shi wanda Allah bai son shi kai kuma ka mara masa baya to kai ma ka bi to ayi hattara shi lauya asalin shi ma'anan eh, abin akwai shi a musulunci lauyancin nan akwai shi tun zamanin manzon Allah tun zamanin kulafa'u har aka gangaro akwai mutane wanda ba sa iya tsayawa gaban jama'a su yi magana su ne da gaskiyan kenan sai a je wani ya wakilce su a fidda musu haƙƙin su a su ba wai a danna haƙƙin shi a ba ma wani kai in ka fita a baka wani kaso naka can a makamantansu ba wannan bane lauyanci ina fata an gane manzo Allah da kanshi yace innama ana basharun mislukum manzo Allah ce kun ganni din na eh ni mutum ne irin ku kuna yawan kawo cases ɗinku kuna yawan kawo rigingimun ku kuna yawan kawo ƙararraki ƙararraki ina muku hukunci ni faɗan adam ne ban san gaibi ba ban san abin da ke koye ba takan yufa waɗannan da suka kawo ƙara ɗin nan masu rigima a gabana takan yufa mara gaskiya ya fi mai gaskiyan zaƙin baki da iya magana da iya shirya magana wataƙila in yadda da maganar shi in ce shi mai gaskiya in ɗauko haƙƙin wancan in bashi takan shi kuma mai gaskiyan fa bai iya magana ba ba zai iya kare kanshi ba in ga shi ne mara gaskiyan kun ɗauki hakkin shi kun ba ma wancan manzo Allah ce to ina tabbatar muku duk wanda ya kuskura ya san hakki ba nashi bane na ɗauko na wani na bashi don iya maganan shi to ya san wani garwa shi ne na wutan jahannama na ɗebo na bashi wani yankin wutan jahannama ne na ɗauka na bashi in ya san bai cancanci wannan abun ba kada ya kuskura ya karɓa in ji manzon Allah amma kuma idan ya shirya wa wutan jahannama ya karɓa annabi ce don ban san gaibi ba ban san abin da ke ɓoye ba ina hukunci ne da iya maganan da kuke kawa da hujjoji su ne nake amfani da su to ya kamata duk mutum ya zamanto mai fidda haƙƙi ne zuwa ga mai shi ya kuma dakushe azzalimi inna allaha ya amurkum an tu'addu al-amanati ko ila ahliha hmm? ila ahliha ilimin ka karya zaman to kai lauya na cutar da mutane ne har abada tun ran da ka fita kai graduating sana'an ka ta cutar da mutane da goyon bayan barna da ha'inci da maha'inta ka rayu akai har ka mutu ka yi jikoki da 'ya'ya da tattaɓa ne daga wannan abun suke ci kada ka kuskura wallahi ba dabara bace yawa inna allaha lalle allah la yuhibbu baya son man kana khawanan afima wanda yake kasan wanda ya kasance mai yawan ha'inci ne afiman mai yawan sabon Allah ka ce za ka kare irin waɗannan ka ɗaure musu gindi da makamantansu sai ka ga mutum criminal kawai an za a kama shi wai let me see my lawyer first lawyer me je ka kawai kai laifi kawai ina fata an gane ke kuma lawyer wai a bada lokaci bada lokaci sai an yi kaza sai an yi kaza duk irin wannan ga mutane ba sa kafuwa kai kuma talaka baka isa lauyan ya kula ka ba abun da zai gwaguya me zai samu a jikinka eh, me zai samu har a je a nemi ma wai za a sayi ma shari'a za a tsaya ma mutum ka ga mutum in yana da maiko wai lauyoyi ashirin ne suke raka shi wai kes eh, din shi ashirin mu kuma ga mutanen mu wai eh kada ka yadda ka nuna ka taba eh gyara ka ba lauya ko da miliyan biyar ne amma kada ka yadda ai abin da za a karbe a hannunkan in ka ce haka ne miliyoyi ne amma lauya miliyan biyar in ka debo ka ba shi shi kenan to in asirin ka ya ruhu a nan ba ka taɓuwa ka isa gaban Allah ai gara malam a raba ka da wannan zaluncin a nan wanda ya kama mu kayan yace mu zai raba ka da haƙƙin jama'a ma ku taimaka maka yafa wallahi akwai mutanen da gobe kiyama sai sun gode wa Buhari sosai wallahi tallahi ce Allah saka maka da alheri yanda ka raba mu da lodi a duniya ai da muna gaba da kai ne yanzu muka ga alheri wallahi Allah wanda ya kokari raba ka da sharri da lodi da bala'i gobe kiyama wallahi ka gode masa yawa ayi hakuri fa ana abun nan yawa yanzu ba lokacin dala ba ne balle wani ce an turo mun da ni daɗin ma magana man da nike a yanzu ke ana ce an turo kai ka san buhari sacin na nido na ga yana sha ranan da na milo da na milo kaga irin wannan ina turo ma wannan dala ya ce ta abin na shi to Allah ubangi ya samu dace mana albarka ai da unje ya sauke ni buhari ya sauke Allah gara wani aboki na da yake akwai abokanai na abuji gara unje na ya ka sacin in ce gwangwami za ka kawo saboda abokina ne Allah ubangi ya mana albarka Allah ubangi ya samu dace so za mu dakata a nan mu ansa tambayoyi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin ya rabbal alamin assalamu alaikum alaikum assalam na'am wata ƙasa? Eh, ok mayamma na'am na'am na'am mutane da baki daya miliyan ne na'am amma su miliyan biyu ne miliyan biyu miliyan daya da dubu da biyu a tafuta wannan Na. na'am sai dai ba su ba su yanci yin addini ko aure ko aiki malami saboda doka ta ɗauki cewa ba ƙasa ba ne hmm. su hmm. da su a ba ƙasa to tafiya a shi ya wajen ta a kansu to yanzu idan idan na ce maka ya wajabta dai ba za ka je ka ce su tashi ba idan na ce maka bai wajabta ba ba zai je su suna da malamai manya-manyan malamai a cikinsu sun san halin da suke rayuwa sun san komai su ya dace su nemi fatawan malamai su ji matsayinsu kuma duk malaman duniya suna nan da makamantansu da haka abu ne a can akwai malamai su suka san irin yanayin da suke ciki su suka san irin yanda za su abin nan idan misali suka kaura misali za a ce yan waɗansu ƙasa ne duk ƙasan da za su shiga za ka tarar dai za a ce yan ba yan ƙasan nan ba ne yan gudun hijira ne ko waɗansu baƙi sun shigo mana menene su ma can ba za su karɓe su ba to sai su yi ibadansu a yanda suka samu kansu kafin lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai kawo musu sabila yanda al'ummar musulmai suka zauna a makka shekaru kafin Allah umurce su da yin hijira ina jin a farkon musulunci na ma'ana ɓuya ne a daru arkam ibnu abi arkam ko a je a yi sallan a nan a je a yi ibadan a nan da makamantansu haka suka samu kansu sai ran da Allah ubangiji ya kawo musu wani ɗauki to nan ɗin ma su cire tsammani daga Allah subhanahu wa ta'ala ala ayyi halin wannan shine abin da zan faɗa kenan umarni ta da wasu yankuna da kasar china kamar wani gari tishin da wani yankin su ma an hana ma'aikata da ɗalibai da kuma yara kayan da yin su kuma yara su to idan akwai ah, Allah maɗaukakin sarki yace idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu sannan har ila yau abu na biyu idan aka tilasta wa mutum under duress karkashin tilasti ba yanda zai ya bar wannan abun to Allah maɗaukakin sarki zai bashi ladan yi shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha idan amartukum bi shay'in min ko an tilasta musu su ci abinci yanzu misali yanzu misali idan na fito ina azumi ko ina azumi ko ina cin abinci wa ya sani misali a lokutan da ba na ramadan ba idan na fito ina azumi na nafila wa ya san ina yi sai dai wani cin abinci za a gane ko ina yi ko ba na yi to yanzu ko an ce ka ci ku ci suka ci aka sa musu bindiga ko aka nuna musu jami'an tsaro aka ce su ci suka ci suka tashi suka kurkure bakinsu suka ci gaba da niyyar suna azumin su azumin su yana nan azumin su yana nan insha Allah ko mu a nan wani ya kidnapping ɗinka ya kai ka can bayan gari ya ce ya kawo biskit da fanta da coca cola ya ce ka sha ko mu gama da kai a nan kawai abin da ya sa muka jawo ka nan kenan ka kwankwada ka ce ce to tafi azumin ka nan azumin ka nan manzo Allah sallallahu ya ce rufi'a ummati al-khata wal nisyan wa mastukrihu alaihi an ko iyalin mutum aka ce sake ka ga waya su buga su sa maka bindiga ce ka ce ka sake ka ta tattara yanzu ta tafi ka buga mata aka dauka suka ci ka gaya mata na na kaza na sake ki na rabu da ke tattara kafin abu to je ka sun ka je matanka tana nan matanka tana nan kawai duk irin wannan abu ba a tilastawa ah, Ammar bin Yasir zagin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam aka ce ba aka yi azabtar da shi ya sha azaba aka ce mafita ɗaya ne shine ka zage manzon Allah yayyaki yaƙi yaki azaba ta ƙure ba zai iya jurewa ba shi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sake shi su Abuja aka kashe mahaifinsa Yasir aka kaife mahaifiyar Sumayya ya gudu ya je wajen manzo ce ya rasulullahi na halaka na gama manzo Allah ce me ya halaka yace an azaba ta kai mun matuka an ce mun zage ka sai da na zage ka ya rasulullahi ya ji lokacin da kake zagi na ce na tsani abun a zuciya na ai na ki sai da azaba ta kuran mun yace to tunda ka samu zuciyanka a natsi kan imani ko baka so zage na ba gobe ma in an azabtar da kai an ce mafitan sai ka zage ni ka zage ni ka. jiran shine Allah ya saukar da ayan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran har zuwa aya saboda haka insha Allah azumin su yana wannan jima'in ni ne na tara ta hanyar shi ma lokacin da yake a ofis na'am ya san suna da ya lokacin kuwa yana jin wa'azin kuma kuka shine shi ne matsalan matsalan bari ba zan bari ba bari ba zan bari ba bari ba zan bari ba ni na yi imani da ya kasan nan in dai musulmi ba mai rayuwa ya ce bai san waɗannan abubuwan ba su da kyau hmm? to irin matsalan kenan ka bari ka bari ka bari sai mutum ya zo wuya wata rana ya nemi kuma ya zai rabu da abun ya rasa ya ce mu je gun malam wani dole ya fidda ni ina zai iya Allah ya ce wa man Allah ne ya ji Allahu makhraja in ka tsoraci Allah a lokacin ka shiga matsala ne ake samun maka mafita amma a lokacin in ba a tsoraci Allah ba fa samun mafita wani sa'i yana da wahala ga wani sahabai wani ya taba shiga wani irin kes aka yi ta duba bai hukuncinsa ya za a fitar da shi ya za a samu masa mafita aka buga aka duba aka ce kun san dalilin da yasa aka sama masa aka ba a sama masa mafita ba aka ce a aka ce dama can Allah ce wa man yattaqillaha Allah lahu makhrajan lokacin da yake abun inda ya tsoraci Allah ya fada to Allah zai samu masa mafita tunda bai tsoraci Allah a lokacin ba shi yasa mafitan ya kasa samuwa ta yanzu dai kayan haram kayan haram yana nan a haram ɗin shi abinda haram ta haifa yana nan haram ne ya haifi haram yana nan to saboda haka mutum sai ya je kan shi kiyamun laili ya san yadda zai mai da wannan abun ko ya ba da su wakafi ko ya sai da su ya gina wani abu dai na al'umman musulmi yadda za su amfana da shi public gaba ɗaya su amfana da shi ko ya ce ya janye jikin shi ya bar su a matsayin wakafi Shi ne da auni auniwe amma tun da rashawa ne menene ba zai iya san mutanen da ya karɓan musu ba amma ba zai taɓa zamanto masa halal ba shi sa mutum ya yi kokari kafin rayuwar shi eh, lokaci ya kakkaɓe hannunsa ya kakkaɓe duk wani abin da ya san da kine haram ne ya rabu da shi yawa faman hu mau'izatun wanda wa'azi ya zo masa to shi kenan sai ya kakkaɓe ya ware ya tsince tsince halal halal halal ɗin shi ya riƙe shi kawai ya ƙarasa rayuwar shi da shi ba duk wani haram la yastawi takaratul menene قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث Allah ya ce fa abu na ƙazanta na haram baya daidai da na halal komai yawan na haram ɗin a idonka ba zai daidai da na halal ba saboda haka mutum ya tsame hannun shi daga duk wani abu na haram ko ya je ya ba da shi wakafi ko ya mai da waɗannan wuraren makarantu ko waɗansu wurare da al'umma za su amfana da shi a matsayin wakafi yadda zai rabu da wannan kawai shi ne fi masa alheri ya mutu ya je da lodi Allah rufa mana asiri wannan shi ne na? a lokaci ya yi to ka karasa shi me fassaran shi

domin wancan watakila wani banga in kudin ne kawai su din ne kawai in a ranar ne suka kai misabin sai sun shekara sai shekara ta zagayo amma in yana da waɗansu kuɗin wanda idan ya saba kuma fidda zakka dama kafin ya fara shiga wannan adashin to shi kenan in watan fidda zakkan ya zo sai ya lissafa har da waɗannan ya ɗora abin da yake hannun shi a yanzu sai ya ce eh, divided by 40 ya raba gida 40 sai ya fidda kashi ɗaya wannan shine ne قال الله أنا أتوقع عليكم لا أشهد يا أشهد أن لا to Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi ya karba musu ya biya bukatunsu da namu gaba ɗaya da na al'umman musulmi Allahumma izza al-islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa da'aka wa da'a ad-din ya qawiyyu ya aziz ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin muna qara wa shugaban kasa ah, addu'a da ya dawo nami lafiya daga ah, duba lafiyan shi da aka je aka yi Allah wani ya kara masa lafiya da tsawaita rayuwarsa akan alkhairi Allah ubangi ya amfani da al'umman kasan nan da abin da ke zuciyarsa na nufi na alkhairi Allah ubangi ya mana albarka da kasan mu Allah ya haɓaka ta ya gyara mana ita Allah ya haɗa kan 'yan Najeriya duk inda suke musulmai da wanda ba musulmai ba su gyara kasansu su yi kishin kasansu su rike kasansu barayan ‘ya'yansu ta yanda ‘ya'yansu da jikokinsu za su zo su samu ƙasan nan a cikin tsari a cikin tsafta a cikin albarka amma mutane yanzu su tashi cikin ta'addanci su fasanan su fasanan su ɓata wuraren zamansu da mahallansu sannan su mutu su bar ‘ya'yansu da suke rarrafe yanzu ba su san irin halin rayuwar da suke yi da za su yi nan gaba ba to wannan ba a kyauta wa na baya ba iyaye ba su yi kyau ba iyaye ya'ya ba su samu iyaye na kwarai ba amma kowa a haɗu Allah ba mu ikon haɗuwa mu gyara ƙasanmu mu ci albarkan da Allah ya sanya mana a cikinta mai ɗimbi yawa wanda ba a ba mu waɗansu ƙasashe ba waɗannan da suke ta'addancin fasa bututun mai Allah ya shirye su ya nuna musu abin da suke ba kyau duk wani wanda yake da mugun nufi da barayin shanu da barayi da kidnappers da wanda suke duka Allah nuna musu wannan ba hanya bace ta rayuwa ba hanya bace ta samun abun rayuwa hanya ce ta halaka Allah ubangiji ya dawo mana da su kan tafarki madaidaici Allah ya shirye su Allah ya musu albarka Allah ya fe musu abin da ya wuce Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin